Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maraicen litinin dinnan 26 ga watan Oktoba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da Halima Jumrau. Zauren matasa ya fara kawo muku muhawara akan hanyoyin samar da zama mai daɗi tsakanin mata abokan zama wato masu maji ɗaya. Yau ko akan mai zauren matasan zai tattauna? Yadda waɗansu mazajen ba sa son su ga cewar matansu idan sa da mata fiye da ɗaya biyu kwakan nan. Su ga cewar ana zaman lafiya tsakaninsu. Shin tukuna akwai wani mazajen? ta rika shi maryam akwai irin waɗannan mazaje a ganin <laughs> to <laughs> za mu ji za mu ji dai <laughs> to wai shin dan a zamna lahiya tsakanin mata wani kuskure ne bai kamata namiji ya yi ba idan ya zo ƙara aure ya kamata idan namiji zai auri matarsa ta farko ya zo zai yi ta biyu to bisa shawara dan a zauna lafiya kada ya auri wacce tafi ta farkon nan daraja. madalla Halima Abdullahi kuma na nan tafa da filin da fadafe. Faisal Abdullahi Kano shi ma yana nan tafa da tattaunawarsa da matasa a kan wasannin karshen mako na Premier League na ƙasar Ingila da La Liga na Spain. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayarmu wadda kuka turo mana ta hanyar email da Facebook. Sannan kuma duk a yau ɗin za ku ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su a cikin shirin yau da gobe. to Maryam tun da dama tambayar kika ce za a fara ko to eh. nan. A ganin ku tsakanin abokan miji da ƙawayen mata waye illa ga rayuwar ma'aurata da kuma gurɓata musu zamantakewa. Ga da kuka amsa mana wannan tambaya ta email da kuma Facebook. Salam yau da gobe, a zahirin gaskiya ƙawaye mata suka fi ɓata zamantakewa aure, saƙo daga Jamila Adamu. Ni dai a ra'ayina hakika gaskiya ƙawayen mace sun yi gurɓata zamantakewar aure ta huskar ziga ta akan mijinta. Kuma da yake kasan mata akwai rauni duk irin nasihar da za ka yi mata amma suna haɗuwa da wata sai ta canza mata tunani a ƙanƙanin lokaci saɓanin ɗa namiji. Shi kuwa idan ko da abokansa ne suke ziga shi to yana da zirhin tunani zai ga cewa ya dace hakan Gaskiya a gani na mata kawaye sun yi kawo matsala a zamantakewar aure musamman idan mazajen ƙawayen nata suna da kuɗi, kai kuma baka da shi. Sun dinga cima dunduniya kenan idan kuma kana da hali su zo su ziga ta domin su ma su lashe roman kuɗin naka. Sako daga Ɗahiru Yakubu Rurum. Yau da gobe, wallahi tallahi ƙawayen amarya ne ke kan gaba wajen gurɓata zamantakewa ma'aurata. ba kwa ganin wasu mazajen har hana ƙawayen amaryar zuwa gidansu suke yi saboda sun san matsalar su sako daga isu hundula faki wallahi ƙawayen mata ne ai idan ana maganar lalata zamantakewar ma'aurata daga ƙawayen mata an gama sako daga abubakar muhammad yau da gobe idan gaskiya ta zo a faɗi ta haba 'yan dandalin yau da gobe don kunya ta sa babu mata da yawa a wannan dandalin shi ya sa kuka yi wa mata ca akan wannan batun amma duk wanda ya saurari voa yau ya ji abin da ya faru a cikin shirin ciki da gaskiya ganin yadda shi wannan mafa mai duka duka aka yi ga cin amana ga fyaɗe ga kisa haba 'yan dandalin yau da gobe ku duba wannan aika-aika fa amma su mata duk yadda suka kai ga gurɓata zamantakewa aure ai ba su yin kisan gilla. Sako daga Sade Sa'idu Daura. A gaskiya in bera na da sata to daddawa ma na da wari. Don kuwa ba zai zamanto a ce ƙawaye ne kadai ba ke irin wannan ɗabi'a ta lalata auren ma'aurata, su ma abokanan angon suna da nasu kasan. Sai don kawai an ce ido wa na ya ce wanda na saba gani. kenan tun da ƙawaye ne kullum gasu a gidan amarya shi ya sa batun ya ta'allaka a kansu. Sako daga Abubakar Sa'ad Ganye. Yau da gobe abokan miji suka fi illata ma'aurata da gurɓata zamantakewarsu, musamman idan abokin miji ya fi mijin kyau da iya wanka. Ai wannan da nan sai yi wa gidanka mamaya kana ji kana gani. Sako daga Suleiman Yahaya rubado College for Legal Studies Yola. A gaskiya mahi yawancin ƙawayen mata su ne suka hi kawo matsala da gurɓata zamantakewar ma'aurata, saƙo daga Mubarak Ahmad a Cilahiya. Ƙawaye mata sun fi haifar da matsaloli, saboda duk yawancin mata sun fi ɗaukar shawarwarin ƙawayensu. Ƙawa mace tana da damar a kowane lokaci za ta iya zuwa gidan ƙawarta, amma namiji idan abokinka ya yi aure babu abin da zai kai ka cikin gidansa iyakacin ka waje sako daga hassan yusuf hassan kura haba yan uwana maza ya kuke haka ne wallahi wannan magana ba gaskiya ba ne domin abokanan miji suna ba da babbar gudunmawa akan kisan aure sako daga aisha isyaku Yanzu ga zauren matasa kuma jagoran muhawarar Hassan mai Maina Kaina tare da abokan tattaunawar shi za su ci gaba da duba hanyoyin samar da zaman lafiya da kyakkyawan zamantakewa tsakanin mata masu miji ɗaya ma'ana kishiyoyi. Ko da yake yau za su ci gaba ne a kan wannan batu mai ban mamaki. Alhaji Gambo, bari mu ɗauko batu akan yadda waɗansu mazajen ba sa son su ga cewar matansu idan suna da mata fiye da ɗaya biyu kwakan nan su ga cewar ana zaman lafiya a tsakaninsu shin tukunama akwai na mazajen a gaskiya ana samu domin eh. wasu matan mata hatsari bai ne ba eh. mata su yi haƙuri eh. iyayenmu ne amma wallahi shidanu ne domin wasu idan suna zaman lafiya hmm. tsakanin da Allah bayan da za a namiji ya samu sauki domin duk yadda za a haɗa kai a mai cuwa-cuwa a kwajire shi <laughs> to wallahi sun yi amma idan ba sa zaman lafiya eh. kowace za ta so ta ta ga cewa ta kyautata mashi hmm. ta shiga fada ta ga yadda ba zai ga zahinta ba amma in suna zaman lafiyan nan hmm. kullum gaskiya akwai matsala domin wallahi za ka ga abubuwan da kai ba kai expecting ba sai ka ji in waccan ta kakulo kawo kaza sai ita ta sporting nata hmm. sai ta ga cewa domin dai a samu domin maza wasu na daukan mata maza yadda ka san atm kullo a shiga a zari kullo a shiga a zari to kaji abin da ya sa amma in ba sa zaman lafiya in ma waccan ta kawo lalura dubu goma sai ka ga wannan ta ce ai ma dubu biyar zai isa haba ni ina tausayin ka domin ta samu ta samu shiga to kaga shi namiji in ya ga cewa yana samun sauki na ai dole zai samu za ta samu shiga wacce mai cewa dubu goma ne mai dubu biyar a wajen dubu biyar za ka yi sai ka tuna wata yar budurwa ta samu wani saurayi take ga kwarta ta ce wallahi na samu wani saurayi mai hannu da shuni ina tatsarsa kawar makilin kadija in zai tunanin magana tare jigan buwa haka ne eh, kawon jigan gobe ta da gaske ne haka ne da gaske ne to ban bayani ya je kadija to gaskiya ai daidai haka ne amma dai to mu dai mu za a ba laifin kenan ba ku ba hmm. to idan da laifinmu da laifinku saboda idan kaga wata ran ba a jituwa tsakanin mace mata guda biyu da mazajensu to in ka tuguma akwai namiji saboda akwai namijin da yake kai kawo tsakanin matansa baya son ya ga sun samu jituwa tsakanin ma saboda akwai an yi hakan kuma na gani eh, so eh. yana da mata guda hudu so amma dukkaninsu matan ba sa jituwa to me ya kawo haka in ba matsalan namijin ba kuma yana da komai da ka sani a rayuwa ya fi karfinsa yana da komai da ka sani a rayuwa amma saboda matsalar daga shi ne ya je nan ya ce waccan ta ce kaza waccan ta ce kaza ranar girkin waccan ya je ya ce waccan ta ce wannan kaga ba kyau haka to kuma ba za su iya samun jituwa saboda wannan tana ganin cewar yau ka zo ka ce mata kaza gobe kuma a tashi magana kai tsuru-tsuru ka ce kai kaza ka hau kuma buburin haka karya da hofi tsari haka ne maganar khadija eh hassan mai na kai na maganar khadija gaskiya ne har ma ya sa ta tuno min da wani fim da alinuhu ya yi eh. mai suna munafukin mata gaskiya ba a tukun ba muna warwace filin ne yake eh wannan filin alinuhu inda da ya je ɗakin wacce nan eh. sai ce kai ai wallahi ta ce miki kaza wallahi ta ce baki a ba ta ce baki abincin ki abincin ki bai daɗi wallahi ka gane eh. sannan idan kuma koma ɗakin samir abdullahi ta eh. ce ka ai wancan ta ce wallahi ke kina ke ka za ka za ka aiki kamar ya dawo eh. a janna ka gane so kaga idan ana samun irin wannan din to bayan za a yi a samu zaman lafiya tsakanin su hmm. ka gane so shi kuma akwai dalilin da yasa yake yin haka ka gane so kamar da abubakar gambo ya faɗa yanzu matan take ce maka cefa ne kawo dubu biyar eh. watan kuma tana ce maka dubu goma hmm. to kuma banda wannan ma a ce kamar kana ɗakin wace nan kana ɗakin wace nan hmm. to duk garin allah ya waye sai ka shiga ɗakin kowace hmm. ana ka gaishe su to duk wata ta fi maka complain ayyo ba ka za gobe ba ka za <laughs> eh. jibi muna da kai wani kan shi na ciwo wani mene to tsakani ga allah san mai na kaina zai yi wahala ka ga an samu zaman lafiya a tsakanin su ba gaske Allah ba wallahi Hassan na kaji na rantsuwa duk matan duk namijin da ka ga yana irin wannan kai komo na an ce wacin ta ce wani to shi yana neman sauki ne haka ne yana neman sauki ne samira yanzu kin yadda wannan ya zama hujja domin neman sauki ka dinga kai komo tsakanin matanka gaskiya ba hujja bane. gaskiya ni dai a gani na maza su ya kamata da wannan bani bani din da suke cewa mata suna musu su kuma ba sa su wani sa'in ya kamata a lokacin da suke da shi ya kamata su ba su jari a hannunsu su dinga juyawa don bukatar kansu sun huta so kaga sun huta da wannan bani bani din da suke tambayar mai gida su a lokacin da ba shi da shi mai gida mata in suna da shi wannan juya da suke za su iya dauka a ciki su yi amfani da shi so amma gaskiya maza mu majority wa su ba sa yin haka ali gambo kai to wace fuska kake kallon wannan lamarin eh gaskiya abinda ta fuskan da nake kallon wannan kai kawo a tsakanin mata mm. gaskiya bai dace ba domin ni ina ganin ka ce wai ka ɗauki magana wannan ka kai ma wannan an dai ya dai dace in ka je wajen wannan ka yabe ta mm. amma kar ka kushe waccan ita ma an ka je waccan ka yabe ta eh. ka kuma kar kuma ka kushe waccan maganan waccan kar ka dauko ka kawo ma wannan maganan wannan kuma kar ka dauko ka kawo ma wannan ni kuma a nawa tunanin a kiran da nake ma mata idan Allah ya hada su da namiji mai irin wannan eh, ɗabi'a na ya dauki magana wannan ya kai ma wannan ya dauki magana wannan ya kai ma wannan saboda zaman da suke zama ne na addini kuma sai Allah ya tambaye su a tsakanin ya suka zauna da 'yar uwarsu to abin da ya kamata su yi sai wannan ta ce to in aka zo zaman falo haka za a dan gaisa a ci wannan sai ta ce to sai ta ce wancan me yasa kika ce man kaza sai ce a wa ya gaya miki a gashi nan shi ya gaya ma <laughs> in an da za a samu mata masu irin wannan eh. in Allah ya domin ba zai yiwu a ce kai namiji kai ne komi 100% ba eh. ya kamata su ma matan su taimaka ma mazajen domin a samu zaman lafiya hmm. domin samun zaman lafiya fa shine babban abu a rayuwa hmm. domin hausawa na cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki ya fi zama sarkin da kansa ya ma fi zama sarkin da kansa saboda haka su kansu matan nan idan ba su samu zaman lafiya ba to gidan fa ya ci gaba da lalacewa kenan amma nan jambo da kake cewa ya kamata ya yaba kowace ne in je kana ga yanzu ya dace ya ce kin fi wace kirki a'a ba irin wannan yaban zai yi ba zai di yaba ta ya ce kai gaskiya wance yau kin haɗu yau kai abincin nan ya haɗu a ba ya ce kin yi kowa ba ya dai ce kin ya haɗu ya ce kin yi kowa ya yi magana mai harshen damu eh, saboda haka ya dai ya beta dai ya kuranta ta ya ce kai in uwar gida ce ya ce uwar gida ran gida hmm. uwar gida in amarya ce ce amarya ba kya laifi <laughs> eh. kowace dai ya san yadda zai yi mata magana domin gaskiya eh. wani lokaci daga magana hmm. domin su mata ba sa rena abun faɗa. Maryam kin san da mata kishiyoyi za su ɗauki shawarar Alhaji Gambo eh. su turke miji. A ashe kin ce da ni kaza ya ce kai sai ya tsuru wallahi gobe zai kara ba. sun yi magana babu shakka <laughs> tabbas. To Malam Muhammad Hadi Musa ƙwararren masani ilimin zamantakewa ya amsa mana tambayar mu akan kowane irin kuskure ne bai kamata miji yayi ba idan ya zo ƙara aure. Ya kamata idan namiji zai auri matarsa ta farko ya zo zai yi ta biyu to bisa shawara don a zauna lafiya kada ya auri wacce tafi ta farkon nan daraja yana taimakawa wurin zaman lafiya sai mutum yake da matarsa ta ya sa an cire ta daga secondary school ya sa an cire matarsa daga makarantar secondary an aura masa ita to sai daga baya kuma idanunsa sun buɗe ya waye sai ya zo ya ga wata mace gogaggiya ta goge duniya mai iya kwalliya ta yi secondary ta yi digiri ta yi masters ta iya kwalliya ta iya hira ta iya murguda baki ta iya fari ta burge shi ta iya sanin rigar da za ta sa da irin ɗinkin da za ta yi to definitely in ya ɗauko wannan matar ban hana ba amma dai ina gaya maka daga cikin abin da yake jawa in ya ɗauko wannan matar zaman lafiya zai yi dan sauki a gidansa amma sai yake da matarsa ta yi secondary ta gama to ya samo wata irinta ko watakila wata wacce bata kai ta ba ko da za ta zo nan gaba ta zo ta zama fiye da haka wannan research ya tabbatar min da mazaje da dama wanda suka yi complain ma'ana suka yi korafi akan cewar abin da ya hana zaman lafiya a gidansu shine ita matar ta farko tana jin cewar an danne ta tana ganin tauraruwarta ta daina haskawa tana ganin cewar bata da wata kima bata da wata mutunci saboda haka duk abubuwan da za ta yi tana yi wajen gurɓata jin daɗin zaman ita waccan matar a tsakaninta da mijin na farko na gane cewar tun daga zaɓi na mata farko da yi daga nan yake fara taka rawar zaman lafiya a mai sauraro ya yi haƙuri Yarinyar da ta tashi a babban gida da mahaifinta da yayyen mahaifinta da ƙannan mahaifinta sun auri mata fiye da biyu <coughs> yayyen mahaifiyarta da ƙannan mahaifiyarta sun yi aure auren mata fiye da biyu ta saba da ganin irin wannan ba za ta sami matsala ba idan aka ce ma'ana matsalar da za ta fuskanta ba za ta yi yawa ba idan ya aure ta ya ce zai sake yin aure a kan yarinyar da mahaifiyarta ita kaɗai ce a wurin mijinta yayyan mahaifiyarta da ƙannan mahaifiyarta in an tara su kashi ɗari tamanin da biyar ko casa'in ko ce ita kaɗai ce yayyan mahaifinta da ƙannan mahaifinta kowa matasa guda ɗaya ce misali in tana da yayye kowa matasa wannan abin yana mata nauyi a cikin zuciya saboda haka tun daga farko ma choice zaɓi na irin matar da zaɓi na irin matar da mutum zai aura yana da matuƙar muhimmanci sannan kuma idan tun a farko ɗin shi ma wani yana ɓarar da garinsa tun wurin neman aure ana samartaka yana da karancin shekaru tana da karancin shekaru ya gina mata a cikin zuciyarta cewar babu mace sai ita kuma ba wata mace zai iya samu a rayuwarsa sai ita haka zalika kuma ba zai taɓa yin rayuwa da wata mace ba sai ita kuma ya yi alkawari daga ita ba a ƙari ka fahimce ni to shi ma tun daga nan yake lalata zama saboda haka idan namiji ya taka rawar da tun a farko dama ya sanar da mace cewar addinin musulunci addininsa ya ba shi damar ya yi kuma ita ma ta sani cewar in har dama ko hali ya yi za a yi za a yi to tun daga nan ya fara dakushe kaifin wannan abin daga zuciyarta ya fara gina zaman lafiya kaga ba ita ce ta gina ba shi ne haka zalika in ya zaɓi wacce take ta fito daga irin wannan babban gidan wanda yake sun saba da irin wannan har watakila ma ta ga rikice-rikice da yadda aka warware su waɗanda ba a warware ba kuma irin inda suka kai mutum ga matsala to shi ma wannan zai taimaka matuƙa wurin samun zaman lafiya kaka tun daga nan shi mijin shi ne ya samar da zaman lafiyar ba ita ba ce mm. abu na gaba idan ya zo yin auren da ita wannan matar ta farko to dama zai bata shawarwari zai mata wa nasiha da sauran abubuwa tun daga nan shi ma ya dasa mata cewar a gaba fa wani abu zai iya faruwa wanda yake za a iya expanded za a iya faɗaɗa wannan iyalin nasa ta hanyar auro wata matar wacce ita ma za ta zo ta dasa rayuwarta a gidan da irin albarkar da za a samu sai abu na gaba da namiji yake yi wanda yake kawowa shine ya mai da su tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya mai da su da ta farko ɗin da wacce ta biyo bayanta cewar irinsu ɗaya akwai abin da zan tattauna akan su ɗaya a gaba kafin shi zan gaya wa mai sauraro abin da ake cewa superiority To yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. Abba Isa Fage wanda yake babban masoyi ga kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Abba Isa ya wasan naku ya kaya ku da Man City. Eto eh wasa za mu iya cewa wasa ya tashi da mu 'yan kallo to amma kuma duk da hakan muna tunanin cewa wannan wata alamu ne na nasara wanda yake nuna mana cewa tabbas mu Manchester United mun yi gyara bana kuma tabbas wannan abu yana nuna mana cewa bana babu kamar mu a cup Premier League kamar ya zaka ce wai alamun nasara kun tashi wasa kunnen doki kai da Man City kuma ma yanda ta nuna wasan su suka fi muku bal a wannan ba magana ba ce ba domin ku duk wanda ya kalli wannan wasa ya san cewa Man City Allah ne ya kwace su kawai a hannunmu saboda babu fata-fatan da ba mu musu ba kai sai yanzu yana tare da Ibrahim Musa Fage wanda aka fi sani da Malam Perez kuma babban masoyi ne na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta Premier Ingila Malam Perez ya wasannin naku suke kasancewa kwana biyu kullum cikin losing eh to hakan ya biyo bayan rashin kokari da tim din namu gabaki daya baya yi kasancewar ana ganin mai horar da ɗan wasanmu ne baya kokari to shine ya shafi tim din gabaki ɗaya yan bal din suma ma ba sa kokari dai kamar yadda dai kowa yake faɗi anan namu bangaren kenan shine dalilin da ya sanya ba mu kokari gaskiya to kamar wani hanyoyi kake ganin ita kanta kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su bi wajen ganin an kawo karshen wayannan matsalolin hanya guda ɗaya ce ta bangaren mai horarwa gaskiya domin Allah mai horarwa yana da matsala domin koda ya ci wasa ko ya samu akasin nasara ko ya yi duro kunnen doki to bayan wasa in ya tashi yana kalubalantar alkalan wasa su suke mai wannan hanyar da baya samun nasara a wasannin da yake gabatarwa a kodayaushe bakinsa da shi yake janyo mai wannan rashin nasarar da yake samu da gaskiya mu a yanda muke tunani kenan kai tsaye yanzu ina tare da isa hamisu wanda yake babban masoyi ne kuma dan gaba gaba na kungiyar kwallon kafa ta real madrid da isa hamisu ya ya kawa ya taba kana tsakanin ku da ku da celta bigo eh to gaskiya wasa yadda ya kamata an yi wasa da yadda ya kamata kuma wasa ya yi amma 'yan matsala ɗaya da aka samu ɗaya zuwa biyu 'yan muskila waɗannan yaran suna da kyau kuma a rekod ɗinsu a wasa da suka taso ba tim ɗin da ya ci su inda suka fara yan matsalar da aka samu bayan bayan an, an da rabin hutu na ana wasa biyu ba ko ɗaya coach ya ya so ya fuskanci matsala yadda tsakiyar 'yan wasan madarik ta karye saboda canje-canjen da ya kamata ya gaskiya ba su ya kamata na fahimci ka dai coach ya kusa sawa a farki kwarai da gaske eh. kurin dai wasa allah da ya sa dai madarik tana da sa'a a kan su amma yadda suka da a sakan hab nan za a iya farki wasanni. Nawa 3-1 muka tashi. Maryam kin ga kika ce Halima Abdullahi da dahe dahe eh. tunda Daniel Brown dan Arsenal ne kuma su suka ci bi da daya wasan karshen mako kawai sai maza maza mai makwai sa abinci sai sa mana wasanni na gane irin abu yanzu ga Halima Abdullahi da hilin dahe dahe na tanadan muku fanke shi kuma wannan fanke nawa fanke ne na tanade shi nama kowa dai ya san fanke kuma fanke a kowane sashi dai na mu dai na Afirka ana cin fanke. To yanzu dai na tanadi fulawa ta gata ga kuma nama da dankalin Turawa ga na da albasa da ɗan koren tattasai ga kuma kayan sinadarai masu sa ɗanɗano da kuma ɗan yis kaɗan Kowa dai ya san yis wani sinadari ne da yake ɗan ƙara sa fulawa idan aka kwaɓa da shi tashi da kuma ɗan sukari kaɗan. To da farko dai ga dai na kwaɓa fulawa kamar dai yadda ake kwaɓa ta idan za a yi fanke sai a bar shi ya tashi, to ga dai fulawa ta To kafin dai na ya tashi ga shi nan kuma a gefe guda na gyara nama na yanka shi ƙanana sosai sannan na yanka albasa da attarugu da koren tattasai suma ƙanana sosai kuma na haɗa su na kirɓa su a turmi haɗe da wannan naman sama sama ga su suma na ajiye gefe guda sannan kuma na ɗan sanya ɗan gishiri da ɗan magi da ɗan kori da sauran kayan ɗanɗano na cakuɗa su da wannan nama da attarugu. to yanzu kuma abinda ya rage min na ɗora ɗan mai haka kaɗan a wuta na soya wannan haɗi na sama sama to ga su dai na riga na soya su wanda kada a bar su su soyu sannan sai na kwashe nan kuma a gefe guda na feraye dankali na yi masa yankan gidan sukari wato haka ɗan daidai daidai ƙanana ba manya ba gashi kuma su ma na ɗora su a kan wuta da ɗan ruwa to yanzu dai ga su sun riga sun tafasa amma kada a bari dankalin nan ya dahu gashi dai shi ma ya ɗan riga ya dahu na sauke shi bayan na ɗan barbaɗa masa ɗan gishiri kaɗan sai na ɗora mai a wuta shi ma na bar shi ya yi zafi sannan sai na zuba wannan dankali nawa da na ɗan tafasa haka na bar shi shi ma ya ɗan soyu to ga shi dai ya ɗan soyu shi ma na kwashe na ajiye shi wuri guda to yanzu sai na koma kan fulawa ta wadda za a yi ita wannan fanke ga shi dai ta riga ta tashi ga shi na samu ɗan ludayi na na roba da yar auduga to a yanzu dai ga shi na ɗora mai a wuta shi kuma wancan haɗin nama da na yi na ajiye shi gefe guda wato shi kuma wannan ludayi sai in ɗan ɗebo fulawar nan a ciki sai in ɗan buɗe ɗan cikin fulawar da ɗan cokali haka sai in zuba wannan haɗin su naman da su attaruhu duk da sauransu sai in mayar in lulluɓe sai in dinga jera shi a cikin mai ga dan man nan dai ya riga ya yi zafi wato kenan na ƙunsa ita wannan su dankali da nama a tsakiyar fulawar da aka zuba a cikin ludayin to ga shi nan dai na gama a hankali a hankali ina soyawa a cikin mai har ga shi na kammala soyawa shi kuma wannan dai ana ci da shayi ko a sha da lemo da sauransu kuma idan mutum ya yi baƙo ma zai ɗan iya saukar bakon shi da shi. Da fatan za a ci lafiya kuma uwar gida dai a dinga yi a hankali idan mai gida ya zo ci da Allah kada ya dinga taune harshe. Da fatan za a gwada. Maryam lokaci ya kawo kai, amma dai, eh, wai ni na ce, ni yana ce abokan zama, ke kuma kika ce a ce kishiyoyi. Habatuwa. In aka ce in aka daga jin kishiya kin san eh. akwai matsala amma aka ce in kika ji kamar masifafan mace ai kishiya ta ce to tunna amma in ana zama laya abokiyar zama ta ce za kuma an ce ba a canza ma to suna <laughs> oh amma dai amma aje dai a haka amma dai koma menene a zauna lahiyar nan yayi haka ne a zauna musamman inda yaya inda yaya zaman lahiyar nan yahi a kokarta tunda Allah ya ce ayi to sai ayi wannan haka yake <laughs> to masu abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma gobe da izinin Allah yanzu a madadin Maryam Dauda da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Larry da abokan Daniel Mr. Innocent da wadda ban san sunanta ta baga tana a zaune sai gobe haka da izinin Allah eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.